فلولا أنه كان من المسبحين ba don annabi Yunus ya kasance daga cikin masu ambaton Allah da yawa ba tun kafin wannan abin ya same shi ba don tasbihin da yake yi a cikin kifin ba